a sha Allah za mu dora akan mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu shu'ara a jiya mun kwana ƙarshen aya ta ɗari da hamsin ɗari da arba'in da takwas falin annabi hudu annabi salihu alaihi salatu wassalam ga mutanensa a tutura kuna ma fi haguna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa naqlin qal'uha habim bayanan da annabi salihu alaihi salatu wassalam ya yi wa mutanensa shine cewa ni'ima ta duniya ba ta dawwama ni'ima ta duniya ba ta dawwama duk yadda kaga ka samu dama akan wata ni'ima daga cikin ni'imomin duniya akwai ran da wannan ni'ima za ta gushe mun ba da misali da annabi suleiman alaihi salatu wassalam ba a taɓa samun wadda ya samu mulki irin mulki ta rayuwar duniya irin annabi suleiman ba allah ya ba da labari na ƙarfin mulkin annabi suleiman hatta irin abin hawa da allah ya ba mu annabi suleiman ma'aikata da leburori da allah ya ba mu annabi suleiman amma a ƙarshen isan. Allah ya ce ga wata rana ta zo ranan da muka zartas da mutuwa akan annabi Suleiman mulki ya kare mulki ya kare mulki idan ba na Allah bane akwai ran da zai kare dama idan ba ta Allah bace akwai ran da damar za ta kare duk abin da kaga mutum ke walwala da shi a cikin rayuwa akwai ranan da wannan abin zai bushe, Allah ya ce ma inda kum yanfadu duk abin da ke gare ku Allah ya ce wannan abin zai kare ashe mai hankali wanda yake zurfafa tunani akan sha'anin rayuwa yake kula da yadda al'amura suke zuwa suke dawowa to kullum yakan yi amfani da dama yakan yi amfani da damar da Allah ya bashi domin ya nemi lahirarsa Allahu akbar ƙaruna mai kuɗi ne shi ƙaruna ba labari ake yi cewa shi mai kuɗi ba ne karuna Allah ne ya ce karuna mai kuɗi ne kasan kuwa karuna mai kuɗi ne mutanensa suka mishi na nasiha suka ce abinda Allah ya baka nan ka nemi lahira da shi wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah abinda Allah ya baka na arziki da wadata ka nemi kiyama da shi ka nemi kiyama da shi to amma karuna sai ya kare yi kwalliya ya yi ado ya hau abin hawa na kasaita karshe sai gashi ta mishi bacin da bata taba ɓaci ma wani irin bacinsa ba to waɗannan kisoshi yan uwa duka Allah yana ba mu su ne wai domin kar mu fada irin halin da waɗanda aka ba mu labarin su suka fada Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارين الله أكبر فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون annabi salihu alaihi salatu wassalam sai ya ci gaba da gaya wa mutanensa wa tanhituna min aljibali buyutan farihin sannan kukan je ku sassaki dutse ku fitar da gidaje kyawawa masu aminci kuma kuna wannan aikin kuna alfahari da irin wannan aiki da kuke aiwatarwa duk wani gida za a je a samu dutse ne kamar dutsen uhudu ko a samu dutse kamar dutsen buli sai a je a karce shi a sassaƙe shi sai a fidda falo sai a fidda bayan gida a jikin dutsen za a karta a fitar da wardrobe a fitar da wuraren zama a fidda duk abin da ake bukata saboda aminci da Allah ya basu annabi salihu ya ce Allah ya muku ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah ya muku ya ba ku gonaki masu albarka lambuna masu albarka ya ba ku koramai masu albarka ya ba ku gonaki masu albarka ya ba ku dabinai nunan nunan ni'ima wadda kuke rayuwa da su cikin ni'imomin da Allah ya muku sannan kukan iya zuwa ku karci dutse ku fitar da gida wadda babu wata fargaba tattare da wannan gidan iska zai yaye babu fargaba iska zai zo ya ture babu wani fargaba wa tanhituna min aljibali buyutan kukan sassaki duwatsu ku fidda gidajen da za ku zauna farihina kuna masu alfahari da hakan kuna masu taƙama da hakan kuna ganin kamar wannan abin ba zai bushe ba ai yau ma haka aka wayi gari duk wanda Allah ya bashi mulki sai ya dinga taka mutane kamar abin ba zai bushe ba annabi salihu ya ce fattakullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a ni dan aikin Allah ne abinda Allah ya aiko ni da shi shiriya ce zuwa gare ku domin ku samu tsira wala tuti'u amral musrifina kar ku yadda ku yi da'a wa al'amari umurnin maɓarnaka domin annabi salihu ya samu waɗansu mafiyar guda tara a cikin al'ummarsa kasan kowace al'umma tana da irin waɗannan mutane idan a ƙasa ne akwai irin waɗannan mutane kuna ganin dai gwamnatin tana da faɗi ne amma waɗansu tsirari ne suke sarrafa ta idan a jiha ne kuna ganin dai gwamnatin tana da faɗi ne waɗansu mutane ne suke juya gwamnatin jihar ɗin baki ɗaya za su haɗu a gidan mutum ɗaya idan an yi mitin wancan local government ga wadda za a dora chairman wancan ga kafin ku kada kuri'a sun zaɓi wadda za su dora a kowace local government kun fahimta ko a gwamnatin fir'auna ai da fir'auna ne da hamana da su karuna duk abin da za a yi ai akwai ma'aikatan gwamnati amma waɗannan su suke zartas da abin da suke so to annabi salihu ya ce musu wala amran amral musrifin kar ku yadda ku bi umurni na waɗannan mabarnata alladina yufsiduna fil ardi waɗanda suke barna a bayan ƙasa wala yuslihuna su ba su neman gyara duk abin da yake gyara ne babu su a ciki jama'a mun fahimta a cikin suratul namli Allah yake cewa الأرض ولا يشركون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا الله أكبر الله أكبر فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ya Allah ce wa kana fil madinati tis'atu في a wannan alƙarya ta Annabi Salihu Allah ya ce akwai waɗansu miyagun mutane guda tara yufsiduna fil ardi wala yuslihun Allah yace aikin su barna a bayan ƙasa ba su gyara duk abin da gyara ne Allah ce su babu babu hannunsu a ciki kalu wataran suka haɗu suka yi mitin a gidan ɗaya daga cikin su taqasamu billahi ai tahalafu billahi suka zo suka ce kowa daga cikinmu ya zo ya yi rantsuwa da Allah na huwa ahlahu ai na huwa ahlahu yau za mu je mu kashe annabi salihu da iyalansa baki ɗaya a cikin dare sun na ƙulan na sannan idan gari ya waye sai mu ce mawaliyansa ma shahidna mahalika alihi mu ai ba musamman da cewa iyalansa abu wannan abun ya far musu ba za ma mu iya zuwa mu yi ta'aziyya ma shahidna mahalika alihi mu ba mu san abin da ya faru na wannan tsautsayin ba wa inna la sadiqun abin da muka faɗan nan shine gaskiya lokacin da wannan abun ya faru mu muna Abuja ma ba mu sani ba kalu suka ce mu billahi mu haɗu gaba ɗaya mu rantse da Allah lanubayyitannahu ay lanaqatulannahu laylan zamu kashe annabi salihu a cikin dare wa ahlahu da shi da iyalansa baki ɗaya thumma lanaqulanna liwali walihi sai mu ce ma waliyansa wanda za su bi jininsa ma shahidna mahalika ahlihi mu ba mu san ba mu san ma wannan abin ya faru ba Allah ya ce wa qad makaru wa makaru makaran Allah ya ce sun yi makirci ma annabi salihu sun yi makirci ma addinin Allah makirci mai muni wa makarna makaran Allah ya ce mu ma mun shirya musu makirci ai Allah shine khairul makirina idan kana sara suka ba sai makantar da kai ba to ba magana kare ba shikenan wallahu khairul makirina Allah yace wa qad makaru makaran sun yi makirci mai muni Allah yace wa makarna makaran wa hum la yashkurun Allah yace mu ma mun shirya musu makirci Allah ta sani ba Allah sai yace fanzur kaifa kana aqibatu makrihim kai ka kalli yadda karshen makircin sun ya kare anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah yace ai mun markada su Allahu akbar anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah yace mun markada su da mutanen su da jama'an su da mabiyan su baki daya Allah sai ce fanzur fa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in sai ce tilka buyutuhum kawiyatan bima zalamu Allah ce ka duba ganin gidajen su empty a ruguje ba kowa Allah ce saboda zaluncin da suke Allah ce inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'lamuna Allah ya ce a cikin wannan karatun akwai abin daukan wa'azi Allah ya ce ga waɗanda suka fahimci yadda tsarin rayuwa yake to annabi salihu sai ya cece musu wala tuqiu amral musrifin kar ku yi da'a wa umurnin waɗannan mabarnata alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun waɗanda aikin su barna a bayan ƙasa ba su bukatan gyara kalu sai suka ce innama anta minal musahharin ما أنت فأت بآية كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم sai suka ce da annabi salihu alaihi salatu wassalam kalu inna ma anta al musaharin suka ce lalle salihu mun fahimci kai kana daga cikin waɗanda aka sihirce tunanin su tabbas wannan abin da kake yin akwai wani abu na sihiri da ya shafi ka amma lafiyan ka kalau ba da kai haka ba domin kun san shi annabi salihu shi yarima ne mai jiran gado ne kafin Allah ya naɗa shi manzon Allah da shi ne zai zama shugaban ƙasa a alƙaryarsa ai sun kalu ya salihu kadi kun tafi na marjuwan qabla hada suka ce salihu kai fa muke fata ka zama shugaban ƙasar kafin ka fara waɗannan maganganu naka kadi kun tafi na marjuwan qabla hadha kai muke fata كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا وإن qalu ya salihu suka ce mishi ya salihu kad tafi na marjuwan qabla hada, kai fa abin ma fata ne kafin ka fara da wannan kai duka muka sa tsammani zaka zama shugaban kasa a cikin mu hana, anna abudu ma ya abudu abauna yanzu zaka zo ka hana mu mu bauta ma abin da iyayenmu suke bautawa wa inna na lafi shakkin min ta da una ilaihi murid amma dai muna da kokonto mai zurfi akan abin da kake kiran mun nan yanzu duk abin da muka tashi muka samu mu ajiye mu zo mu rungume ka to kaga yanzu idan da a ce ba Allah ya nufa da da'awan ba akan kujeran sai ya dan gyara wa'azi haka ne ko haka ne yanzu akan mukamin da bai taka kara ya karya ba mutum ya ki Allah akan albashin da bai taka kara ya karya ba mutum sai yake Allah ga gaskiya ololo sai ya kauce ya bi wani waje shi yasa babu makami mafi muni da yake barna wa da'awar musulunci kamar kwaɗayin mai da'awa eh, in dai mai da'awa ya zan mai kwaɗayi to malam ka saurari yadda gwagwarmayin take tafiya duk inda ka ji annabi ko manzo yana wata maya da ka samu ana bugawa ne tsakanin annabin da mala'u in an ce almala'u hum a sharafin kauni su ne manya to ka faɗi yadda tafiyar za ta yi ga dai ko dai a raba gari ko kuma ya biya lalace a to mala'u idan ka ga stadium babba mala'u ne suka yi idan ka ga sinima a gari mala'u ne suka yi idan ka ga babban hotel mala'u ne suka yi kai kuma kana so ka ce waɗannan wurare a daina yi babu kyau ka faɗi yadda za ku shirya da su zai yiwu ba zai yiwu ba duk wajen barna inda ya haura naira miliyan biyar to mala'u ne suka yi to kai kuma irin waɗannan wuraren barnan kana cewa babu kyau ne to ka faɗi yadda tafiyar za ta yiwu in kana da kwaɗayi su suke da filaye su suke da gidaje su suke da motoci su suke ba da allocation to in kana da kwaɗayi ka faɗi yadda da'awar za ta tafi za ta yi barafi makami mafi muni da zai ma mai wa'azi illa shine kwaɗayin mai wa'azin Allah ya samu dace kalu suka ce innama anta minal musaharin kana daga cikin waɗanda aka sihirce tunaninsu ma'ana akwai matsala da ka samu ya sa kake faɗin irin waɗannan maganganu amma dama da kake da ita da bai kamata a ce ka bullo da wannan kiran ba ma anta illa basharun misluna kai kuma ba kowa bane face mutum ne kaman mu fa'ati bi ayatin in kunta min sadiqin to ka zo mana da aya in har abin da kake faɗa gaskiya ne ka zo mana da aya har in kana cikin masu gaskiya akan da a wasu ma'ana bayyanar mana da wata mu'jiza da za ta tabbatar mana kai manzon Allah ne bayyanar mana da wata mu'jiza da za ta tabbatar mana da cewa aikenka Allah ne annabi salihu sai ce musu to me kuke su suka ce kaga wannan dutsen abinda muke so a gabanmu a kan mu dutsen ya ɓare raƙuma ta fito daga cikin dutsen annabi salihu sai ya daga hannu ya roki Allah ya ce Allah mutane na sun ce idan du idan raƙuma ta fito daga cikin wannan dutsen Allah da su yi imani Allah a bani wannan ayan domin mutane na su samu rabautuwa a ranar alkiyama Allah sai ya umarci annabi salihu ya ce to aje a taru a jikin dutsen da suka nuna dutsen masu suka nuna suna tsaye suna kallo dutse sai ya ɓare sai ga raƙuma ta fito daga cikinsa waɗansu malamai suka ce raƙuman ma hadda yarta kaga an musu hadda gyara kenan wannan raƙuma lokacin da ta bayyana annabi salihu sai ce to wannan raƙuma raƙumar Allah ce aya فذروها كل أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية يتي يا قوم تانينا وان الراقمر راقمر الله kuma Allah ya bayyanar da ita a cikin ku ne a matsayin aya a matsayin mu'jiza abinda zai gaskata manzanci na domin ku yi imani da Allah wala tamassuha bisu'in kar wani a cikin ku ya kuskura ya shafe ta da cutarwa kar wani ya kuskura ya taba ta to ga raƙuma annabi salihu sai ya ce to Allah ya bada tsari yadda za a ciyar da ita yadda za a shayar da ita ƙoramansu wadda muka karanta a baya Allah ya bugar musu wadda suke amfani da shi wajen shan ruwa Allah sai ce to an raba shi gida biyu ranan kaza da ranan kaza mutanen gari su bar raƙuma ta zo ta sha da ranan kaza da ranan kaza da ranan kaza ranan shan mutanen gari saboda haka idan gobe ne ranan ɗiban ranan shan raƙuma to yau idan kun je ɗiban ruwa sai ku ɗebo ruwanku da za ku yi amfani da shi har da na gobenku washe gari kuma raƙuma kuma sai ta je ta sha nata ruwa to amma alherin Allah ya kai ma wannan raƙuman idan fa ta je ta sha ruwan kuma ta dawo kofar gida kofar gida take bi ta ba da madara kyauta idan ta je kofar gidanka sai ta tsaya sai a tatsi nono sai kun ɗebi iya bukatar ku sai ta matsa kofar gidan makwabcinku kuma kafin ranar da za ta sake shan ruwa ya kewayo ta ba ma dukkan alkaryar madara duk wanda yake bukata ya ɗiba ya sha wa nabbi'uhum annal ma'a qismatun bainahum قسمة بينهم Allah ya ce wa nabbi'uhum annal ma'a qismatun bainahum Allah ya ce ka ba su labari ruwan su da suke amfani da shi an kasa shi a tsakanin su da wannan rakuman kullu shirbin mutabar kowane sha kowace rana mai shansa shi zai zo ya sha ma'ana kar ku je ɗiban ruwa a ranar shan raƙumi raƙumi kuma ba za ta je wannan wajen shan ruwan a ranar ɗiban ku ba to amma dai in raƙuma ta sha ga alkhairin da take zuwa ta bayar jama'a kuna fahimta waɗannan mutane sai suka je suka yi gaba sai suka ce raƙuman nan ya kamata mu ga bayanta domin tana so ta haɗa mu faɗa da talakawan mu ai ka san wani kodan talauci ko dan madaran kyauta ma zai mara wa annabi salihu haka ne ko baka ba baka ga mutanen mu ba suna zuwa su kaɗa kuri'a su kaɗa kuri'a akan naira hamsin mutanen mu suna kaɗa kuri'a akan gwangwamin suga mutanen mu suna kaɗa kuri'a akan sabulu wallahi billahi kaga wannan kuri'a da zaka kada idan ka je zaka jefa kuri'arka kar ka dauka kuri'arka kai ke ɗaya ne wannan kuri'a da zaka kada zaka kada ne ma kanka zaka kada ne ma 'ya'yanka dan kadan shekara goma wannan dangwalawa da zaka yi ka dangwalo muku ne dan kaɗan shekara bakwai zaka dangwala muku ne dan kaɗan shekara biyar zaka dangwala muku ne ka da yake goye ko ka da aka haifa yau wallahi in ka kaɗa kuri'ar ka kada muku ne da shi watakil idan ka kada ne don a baka mota shi kuma kafin ya girma motan ta mutu ka cuce shi ko baka cuce shi ba idan kayi ne don a baka mota wataƙil kafin shi ya girma kuri'ar da ka jefa mishin motar ta mutu kuma baka zaɓar mishi da alkhairi ba har abada mutane kansu ba zai waye ba har sai sun fahimci ciwon kansu da kansu ku zaɓi wadda kuke ganin shi ne alkhairi da ku kar ku yadda ku zaɓi wadda zai ba ku abin da za a cutar da al'ummar ku in kuna fahimta to sai suka fahimci cewa wannan raƙumar matukar tana raye a tsakaninsu to akwai matsala tunda talakawa suna samun madaran kyauta to da su yi imani ko don madaran da suke sha kawai sai suka yi shawara a kashe raƙumar kawai a kashe a kashe raƙumar allah suka ce a kashe kaga ko raƙumar nan ko ta gwamnati ka kashe za ka sha wuya raƙumar allah suka ce a kashe ta Allah ya samu dace kala ya ce hazihi nakatun wannan raƙuma ce laha shirbun tana da ranan shanta wala kum shirbu yawmin ma'lum kuma kuna da ranan shanku a wani ini sananne wala tamassuha bisu'in kar ku yadda ku shafe ta da wani cutarwa ma'ana kar ku yi yunkurin ku cutar da wannan raƙuman fa ya akuzakum azabu yawmin azim azabar wata ini mai girma ta zo ta shafe ku fa aka ruwa Allah ce sai suka je suka kashe ta suka soke ta fa asbahu nadimin Allah ce sai suka wayi gari a cikin nadama babu mummunar nadama kaman ka mutu a hagunce e ba mummunar nadama kaman ka mutu a hagunce ka isa lahira ba a sa'a ba to wannan ita ce nadama mafi muni fa aka ruwa Allah ce suka kashe ta fa asbahu nadimin Allah ce sai suka wayi gari a cikin nadama mai muni sun yi ɗan da na sani na wannan mummunan aiki Allah ya ce fanadau sahibahum fanadau sahibahum sai suka kirayi wani sahibinsu da yawa daga cikin malamin tafsiri suna ce sunansa kuddaru kaji sunan ma kuddaru fanadau sahibahum sai suka kirayi sahibinsu fata'ata fa'akara sai ya ɗauki mashi sai ya je kira kumar annabi salihu fa aqarun naka, wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna wa qalu wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin Allah yace wa aqarun naka suka kashe raƙumar annabi salihu wa atau an amri rabbihim suka yi tsaurin kai wa al'amarin su umarnin da Allah ya basu suka ki su bi bayan sun kashe ta wa qalu ya salihu suka ce mishi ya salihu itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin in kai manzo ne na gaskiya ka zo mana da duk abin da kake cewa zai zo mana yanzu na kumar mun kashe ta duk abin da zai faru ya faru kun ji abin da suka faɗa. itina bima ta iduna in kunta minal mursalin in kana daga cikin manzannin gaskiya ba na ƙarya ba to ka zo mana da abin da kake cewa zai faru da mu in ba mu yi imani ba abin da zai faru da mu in mun taɓa raƙuman nan to yanzu mun kashe ta aka zo aka caki raƙuma raƙuma ta yi tangal tangal tangal ta faɗi raƙuma ta harba ta shura to yanzu sun kashe ta annabi salihu ya ce musu تمتعوا في داركم فعبرها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا نجينا صالحا والذين آمنوا برحمة منا والذين آمنوا الحسنى ومن خزي يومهم إن ربك هو القوي العزيز الله يسير فأتى الله Allah ya ce fa aka ruwa sai suka soke raƙumar annabi sali fa sai annabi sali ya ce musu ufi fi darikum salasata ayyam ku je ku ji daɗi ku more ku ɗan ɗana a gidajenku kwana uku Allah ya ba ku wa'adi kun kashe raƙumar Allah to baki ɗayan ku za ku bar duniya saura kwana uku wadda ma bai gama iskancinsa bai je ƙara amma dai kwana uku kwana uku tamatta'u fi darikum thalathata ayyam zalika wa'adun ghairu makdub wa'adi ne ba ba ƙarya kwana uku a cikin ku ba wadda zai sake karawa akan kwana uku a duniya Allah ya ce falamma da amruna lokacin da al'amarin mu zo azaba ta taso najjaina salihan wallazina amanu ma'ahu Allah yake sai muka tseratas da salihu da waɗanda suka yi imani tare da annabi salihu bi rahmatin minna da wata rahama da jin kai daga wajenmu wa min kidi yaumi idin Allah yake kuma muka tseratar da annabi salihu da waɗanda suka yi imani da annabi salihu daga bakin cikin wannan inin domin an ga bakin ciki kam inna rabbaka lahuwal qawiyyul azim ubangijinka shine mafi karfi mabuwayi Allah ya buwayi kowa fa asbahu fi darihim jasmin Allah ce sai suka wayi gari a cikin gidajensu a mace kawai ga gawo nan tsawa aka musu da aka yi tsawon sai da zuciyar kowa ta yanke ta fada cikinsa فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة الله يتسيس آوا تعالى كرد وطن لسكي زالنشي فأصبحوا في دارهم جاثمين أي فأصبحوا في دارهم ميتين الله يتسيس آوا أمر مشاء جيرانسو كجيسي الله يتسيس كأن لم يجنوا فيها ألا إن إن ثمود ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بؤدا لثمود الله يتي فأصبحوا في دارهم جاثمين سيقا سنن أمر ما أتفين جدا جنسو الله يتي كألم يغنوا فيها kamar ba su zauna a cikin waɗannan gidajensu da ni'imominsu kamar ba su bane suka yi rayuwa mai daɗi a baya dama ba ya gaya musu ba yace za a barku ku ne kuna jin za a ci gaba da barin ku a cikin waɗannan lambuna a cikin waɗannan fadamu a cikin waɗannan gonaki a cikin waɗannan dabinai ya ce kuna jin za ku ci gaba da zama a cikin a cikin aminci to yau sai gashi Allah yana cewa ka allam ya gano fiha kamar ba su rayu a cikin alƙaryar ba kamar gonakin nan ba gonakin su bane kamar ofisoshin nan ba ofisoshin su bane kamar waɗannan ababen hawan ba ababen hawan su bane Allah ya ce ala ku saurara ku ji inna samuda kafaru rabbahum samudawa sun kafirce ma Allah ubangijinsu ne ala Allah yake ku saurara ku ji bu'udan li samud nisantar rahmar Allah halaka ta tabbata akan samudawa kun ji karshen labarin samudawa Allah in yace kayi kayi in yace ka bari ka bari dukkan al'ummomin laifin ne ya bambanta amma dukkan su sun daidaita Allah ya ce su yi ne suka ƙi ko ya ce su bari suka ƙi bari kai ma in an ce ka yi ka ƙi ko aka ce ka bari ka ƙi bari kai ma irin naka zai same ka a suratul shams yace fa qala lakum rasulullah nakatallahi wa suqiyaha annabi salihu yace wannan fara kumar Allah ne ku fakkiyaye ta karfa ku karfa ku taba ta فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها الله يتي سي suka ƙaryata sai suka je suka soke da suka kashe ta faddamdama alaihim rabbuhum bi zambihim ai bi sababi zambihim Allah sai yayi markade akan su baki ɗaya. aka markaɗa su aka halakar da su baki ɗaya. Allah yake saboda laifin da suka aikata Allah sai ce wala ya kafu uku ba kuma Allah bai tsoron me zai biyo baya hmm? wala ya kafu uku ba Allah in ya kashe ubanka ba komi ko bai hakuri ya zama dole Allah ya ce ni bani tsoron me zai biyo baya me yasa idan za a yi zaɓe sai ga cikin gari an cika da jami'an tsaro domin gwamnati tana tsoron me zai biyo baya to Allah kuma wala ya kafu uku ba sun mutu sun mutu ba komi ba komi Allah ya samu dace Allah ya ce inna fi zalika da aya fa aka da humul azab sai azaba ta halakar da su inna fi zalika da ayatan Allah ce a cikin wannan kissa da muka karanta akwai aya ma'ana akwai abin daukan wa'azi wa ma kana aktsaruhum mu'minina Allah yace mafi yawan mutane ba masu imani da Allah bane wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka mabuwayi duk wanda ce ba zai bi shi ba to Allah zai buwaye shi sannan kuma mai jin kai ne wanda ya bi shi kuma zai tausaya mishi to sai annabi lutu كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون الله يكفي هو الذي جعلكم في الأرض كلائم watan Allah idan ya baka gida ka zauna to zai zaunar da kai ne ya gaya da kai can an jima sai kawo da kai sai ba mu wani gidan ofis din da kake ciki ai ba a kanka aka gina ofis din ba wani ne ya fita ka shigo kai ma za ka fita wani ya shigo haka rayuwa take haka rayuwa duk wata anguwa da ka gani a cikin garin nan ba mutanen anguwan yanzu suka sari anguwan ba waɗansu ne da suka yi rayuwa a anguwan haka ne ko ba ka ba idan sun tafi sai a kawo sabbi sai wannan ce ya saya ne wannan ce gidan babansa ne to kai ma za ka zo ka tafi kai ma ƴaƴanka a zo a gwada su yanzu mutanen annabi salihu sun tafi Allah kuma sai ya kawo ga mutanen annabi lut Allah yace. kaddabat qaumu lut ne mursalin Allah ya yace mutanen annabi lut su sun karyata manzannin da Allah ya aiko id qala lahum akuhum lutun ala lokacin da dan uwansu annabi lut yake ce musu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce zuwa gare ku fattaqullaha wa atiun ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a wa ma as'alukum alaihi min ajrin ba kuma zan tambaye ku wani sakamako akan wannan kira da nake muku zuwa ga Allah ba in adri illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai sai yace musu ata'atuna dhukurana min alamin yanzu ku ba ku da aiki sai ku dinga zakkewa maza daga cikin talikai ba ku da ɗabi'a ba ku da aiki sai luwaɗi da ƴan uwanku maza أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما كلك لكم ربكم من أزواجكم كبر أبند الله يهل التامكو يهل التامكو كما يهل التامكو نما تنكو bal antum qaumun adun yace wallahi ku mutane ne yan ta'adda mutane ne masu wuce gona da iri a sha'anin Allah ata'atuna dhukrani min alalamin yanzu ku ɗabi'ar ku sai ku je ku nemi maza yan uwanku wa tazaruna ma kuma lakum rabbukum min azwajikum duk abinda ubangiji ya halitta muku na mata da za zauna da su ku ku ki su ku bar su ba ruwanku da su sai dai ku je ku dinga neman maza ƴan uwanku yace kai lalle ku mutane ne masu ƙetar haddi na ɗaya daga cikin abinda annabi lut yake kokawa yace shi abinda mutanen da suke duk duniya ba a taɓa samun mamayi ba ولوطا إذ a لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين Allah ya ce annabi Lut yana biya mutanensa innakum lata'atuna alfahishata yanzu za ku dinga zakke ma wata irin alfashan da ma sabaqakum biya min ahadin min alalamin wani dai daga cikin talikai bai taba yi ba yanzu ku saban Allah ma sai ku ɓare naku sabo aleda? ko dabbobi ko rago baya bin rago kun gane magana dabba ma namiji bai bin namiji to sai ka samu mutum kuma dan asara wai namiji har kungiya ba suke da shi yan luwaɗi eh babu wanda zai shiga harkar luwaɗi sai wanda ya samu matsala matsala ta taɓuwa a cikin kwakwalwarsa domin yana wani abu ne da dabbobi ma ba su yarda da shi ba kai Allah wajen wannan aiki a ta'atuna dhukrana min alalamin yace yanzu kawai sai ku dinga zakke wa maza ƴan uwanku wa tadaruna ma kalaka lakum rabbukum min azwajikum ku bar abin da Allah ya halitta muku na halal na matan da ya baku ku zauna da su bal antum qaumun adun ku mutane ne da kuke ketar haddi to bari ku ji abin da suka ce mishi qalu la in lam tantahi ya lut latakunanna min al mukhrajin qalu suka ce la in lam tantahi ya lut idan baka hanu da mana irin wannan wa'azin ba latakunanna min al mukhrajin to zaka kasance daga cikin waɗanda za a kora a gari bai kamata mu zauna da kai ba to zaka bar garin nan kun ji abin da zai sa a kore shi a gari ya ce musu wai babu kyawu suka ce la illam tantahi in baka hannu baka daina irin wannan wa'azin ba la takunanna minal mukrajin to zaka zama daga cikin waɗanda mu kora a garin sai ya ce musu قال إني لعملكم من القالين الله qala sai annabi lut alaihi salatu wa salam sai yake sai musu inni la amalikum min alqalil yace wallahi ni dai game da wannan mummunan aiki da kuke yi ina tsananin kyama da tsana da kiyayya ma abin da kuke yin nan kuma wallahi ba zan bar magana akan sa ba rabbi yace ya Allah najjini wa ahli mimma ya'malun Allah ka tsere da ni da jama'ata da iyalaina daga sakamakon mummunan aikin da suke yi Allah Allah idan ka zo hukunci akan wannan mummunan aiki da waɗannan mutane suke yi Allah ka tsere da ni da jama'ata baki daya fanajjainahu wa ahlahu ajma'in Allah ya ce sai muka amsa sai muka tsayartar da annabi lut da waɗanda suke biye da annabi lut akan imani baki ɗayan su illa ajuzan fil gabirin Allah ya ce sai wata tsohuwa da ta kasance a cikin waɗanda aka halakar da su ita ce matar annabi lut mun gane ko domin matarsa tana daga cikin waɗanda wannan musifa ya shafe su tukar da annabi lut yake yi ita kuma warware mata kaga wannan ai rashin rabo ne matar annabi annabi lutfa manzo ne annabi lut manzo ne daga cikin manzannin Allah Allah ya ce wa inna lutan Allah ya ce annabi lut yana daga cikin manzanni Allah ya ce illa ajuzan fil gabirina sai dai wata tsohuwa da ta rage a cikin waɗanda aka halakar da su thumma da marnan akarin Allah ya ce sai muka halakas da sauran baki daya bayan mun tsayar da annabi lut da waɗanda suka yi imani da shi wa amtarna alaihim matara Allah ya ce mun yi musu wani irin ruwa fasa a matsarul mungarin Allah ya ce ya yi muni ya munana ruwan da aka yi ma waɗanda aka musu wa'azi suka isu ji inji Allah Allah ya ce ruwan ya yi muni jama'a mun fahimta sanadiyan halakar da su bayan annabi ya musu wa'azi sun ki bari karshe shi ma sai suka ɗauki mataki irin matakin annabi nuhu idan baka bar wannan wa'azi ba a bakin ranka Allah sai ya aiko mala'ika jibril da waɗansu mala'iku ya ce ku je a halakar da su kawai ba shi kenan an gama ba sai suka zo suka shigo alƙarya suna shigowa suka tambaya ina ne gidan annabi lut gashin gidan aka ana kwatance suna wucewa sai aka fara sanar da jama'a cewa an yi baki kyawawa eh. za su biyo su kamar yanzu ne ka ce aka ɗauki waya aka yi ta bugawa yalla wayan su sun zo lokacin da suka isa gidan annabi lut alaihi salatu wasalam suka yi sallama annabi lut da ya fito ya gansu ya ga fiska fiska ta mutunci da daraja da kima ya ga manyan mutane ne masu albarka sai tsoro ya kama shi saboda ya san mutanen garinsa za su biyo kuma ba zai iya karɓan mutanen nan a hannun mutanen garin ba Allah ya ce walamma ja'at rusuluna lutan أبيه وطاق من مرعا وقال هذا وقال هذا يوم عجيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هذا فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي قالوا يا لوط قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك الله أكبر فأسر بأهلك بجزء من الليل ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا Allah ya ce, walamma ja a turu su luna lutan lokacin da manzanninmu suka isa zuwa ga annabi lut alaihi salatu wa salam sun yi abihim wa zaƙa bihim dar'an sai ya samu bakin ciki da damuwa sai ya samu bugun zuciya saboda ya san yau akwai damuwa wa annabi lut ya ce haza yau mun asib yau wata ini ce ta bala'i da bakin ciki yau zanga takaici yau zanga bakin ciki ya ga yayi manyan baki kuma ya san sha'anin mutanen fi abihim wa baqa bihim dar'an yayi bakin ciki da ya ga waɗannan bakin kirjinsa ya buga wa kale yace haza yawmun asib yau rana ce ta bakin ciki da damuwa bai rufe baki ba Allah ya ce wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi sai ga mutanen garin sun iso kofar gidan Annabi Lutu har ma da fofoti eh, al-ihra'u huwa al-isra'u fil mashi wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi sai ga mutanen sun iso zuwa ga Annabi Lutu suna dan shaf shaf shaf shaf ana isowa wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at Allah yace amma ba ku sani tun tuntuni dama suna aikata miyagun ayyuka ma'ana dama shi lafi wai ba rana ɗaya ake farawa a ba kun gane magana idan mutum yau ya fara shan taba zaka samu yana dan boye mutanen gidansu san mutanen anguwa to idan ya dan shekara ɗaya to bai damuwa da mutanen anguwa sai yan gida in ya shekara biyu bai damuwa da kowa a gidan sai ubansa ko uwarsa to idan ya goge sai ya je cikin murhu sai kunna sigari sai fito to ya zama ainihin dan iska dindi kenan eh. wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at Allah yace kafin wannan lokacin sun saba da miyagun ayyuka ai kun gane magana sabawa ake yi yanzu a ce za a je bakin titi nan alaji a ajiye mashin kyauta mashin a ce ka sa gajeren wando ka je ka dauka da ka iya Eh, amma yanzu dan kwallo dan iska daga nan eh daga cikin anguwan nan sai ya sa gajeren wando wallahi sai ya tafi har bakin kura bai dame shi ba kai yanzu zaka iya sa gajeren wando kaje bakin titi to shi din ma yau da gobe ne har zai sa gajeren wandon bai ma san ana kallon shi ba Allahu akbar Allah ya ce wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at domin tuntuni sun kasance suna aikata miyagun ayyuka annabi lut ya ce musu kala ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum ga ƴaƴana nan a cikin gari ku je ku nema ku aura su ne mafiya tsarki gare ku ‘ya'yansa ma'ana matan al'ummarsa domin kowane annabi uba ne na al'ummarsa ubuwa ce diniya ba matan annabi an ce mu bane annabi Allah ya ce annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matansa uwayen al'umma ne to ai kaga umuwa ce diniya ah. uwa ce ta addini to duk wani annabi uba ne akan al'ummarsa to sai sai haula ibanati ganan ƴaƴana a cikin gari hunna afharu lakum hunna afharu lakum sune mafiya tsarki gare ku fattakullah ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi baiti kar ku kunyata ni a gaban baki na don Allah ku taimake ni yau kam ina nema ku mini alfarma inji annabi lut kar na ji kunya a gaban bakin suna tsaye suna kallon shi kada sai ya musu alaysa minkum rajulun rashid yanzu a cikin ku ba mutum ɗaya na kwarai ba wani shiryayye da zai bar nan kalu sai suka ce mishi kalu sai suka ce mishi laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin ai kai lut ka sani ba mu da wata bukata game da ƴaƴanka da kake nuna mana su mata da kake nuna mana kai ka san ba mu da damuwansu wa innaka la ma nuridi kai ka san me damuwar mu ya sani ko bai sani ba kala sai yace musu kala sai ce musu law anna li bikum quwwa yace musu wallahi yau inda ina da karfi da zan tsaya mu yi buga in buga da ku au awi ila rukunin shadid ko kuma ina da wata jama'a da za ta taimake ni in kare waɗannan bakin yace yau da kun ga bacin rai mala'iku sai suka ji annabi lut kawai yana murya yana ta ɗaguwa murya yana ta tashi sai suka zo suka kira shi kalu ya lutu suka ce mishi ya lut inna rusulu rabbi mu fa mala'iku ne inna rusulu rabbik suka ce mu mala'iku ne mu manzanni ne na ubangijinka lan yasilu ilaika kai ma ba mu ba kai ma ba za su iya maka komai ba balle mu mala'iku dama aike muka zo da shi fa asri bi ahlika biqit'in min laili ka yi ƙoƙari, ka tattara duk mabiyanka da iyalanka wadda suka yi imani ku fice a cikin garin nan a wani yanki na dare wala yaltafit minkum ahadun duk abin da kuka jina faruwa a garin nan kar ɗaya daga cikin ku ya waiwaya illamra ataka sai dai matarka ita kam za ta dawo to in kaga za ta dawo ka yi watsi da ita innahu musibuha ma asabahum zai same ta duk abin da zai same su duk abin da za mu yi wa mutanen garin nan za mu haɗa mu yi tare da matarka inna mawqidahum sub ai time da Allah ya bamu mu kashe su baki daya zuwa asubahi annabi ne ya ce wani asubahi kuma don Allah ku kashe yan iska yanzu kawai kuwa kwaye suka ce mishi alaisa subhu bi qarib annabi ne asuba din ba ta kusa ba asuba ai ta kusa ai dan wannan lokacin mun dan ba ku rara ne saboda ku fice alaisa subhu bi qarib ai asuba kan ta kusa <laughs> Allah ce falamma ta amruna falamma ta amruna ja'alna لها سافلها وأمطرنا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل Allah ya ce falan ma ja amruna lokacin da al'amarin mu ya zo ma'ana lokacin da lokacin da time ya cika na a halakar da su Allah ya ce da alna aliyaha safilaha sai muka sanya saman garin ya koma kasan garin sai aka juya garin wa amtarna alaiha hijaratan min sujilin mandud Allah ce sai muka yi musu ruwa na waɗansu gasassun duwatsu Allah ya ce tunkus haka muka watsu muka halakar da su Allah ya ce inna fi zalika la ayatan a cikin wannan kisa Allah ya ce akwai abin daukan wa'azi ko babu wa ma kana aktharuhum mu'minin Allah ya ce amma mafiya yawan mutane Allah ya ba su yi imani da Allah ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka mabuwayi ne mai jin kai Allah ya sa mu dace to sai mu kwana anan sai gobe sai mu dora insha Allah Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu masha Allah Amma na tunatar da mutane da sai wani jajayen yaki yana aski biyu sannan yana sake wandonsa sannan yana da yawan roƙo wanda yake na kan soyi yana yana yawan roƙo amma su <laughs> shi ne tambaya lallai wannan ya tara abubuwa da yawa to al'asal dai in musulmi ne ya halatta a bishi sallah al'asulu ya halatta a bishi sallah amma wajen bin sallah ana duban fifiko da cancanta mun gane ko saboda haka idan akwai limamin da ya fi shi dacewa da sifofi da kwaikwayo zuwa ga addini shi ya fi dacewa a bishi amma wannan din ya halatta a bishi sallah wadda ya bi shi sallah sallar ta tayi kun fahimci magana domin sallah annabi yace waɗansu za su zo su yi muku jagoranci mun gane ko waɗansu za su yi muku jagoranci annabi yace idan sallar ta tayi ta ku tayi ta su tayi in kuma su ba su yi mai kyau ba ta ku tayi ta su ba tayi ba saboda haka ne ya halatta a bi shi sallah ya halatta amma kai inda wani limami ya zaka je ka bi dan kwaya sallah amma dai in wani bi shi kun ba da maka ce sallah ba ta yi ba kun gane magana wannan shine amin sai wannan yake cewa ya wayar wani to daga baya kuma ya ba ya tuba ka ai ya tuba <laughs> fa innahu yatubu ila Allah ai tun da ya biya yayi kokari jin ma bai yi daidai ba yayi na dama ya tuban yayi babban aiki bare kuma har ya dauko ya kawo insha Allah tuban sa ta karbo na'am

shin idan shika sabon aure yana rushe shika ɗaya da shika biyu ko kuma shika uku yake rushe kun gane magana idan mace ta yi aure shika ɗaya aka sake ta ɗaya aka sake ta biyu aka sake ta uku to idan ta je ta yi aure wancan shika sabon auren ya rushe waɗannan shika uku haka ne ko to idan shika ɗaya mijinta ya mata ya je ta yi aure ya rushe wannan ɗaya idan shika biyu ya mata ta je ta yi aure ya rushe biyu malamai sun yi saɓani sosai a kai al'imamul kurtubi ya rubuta kusan shafi goma sha biyu akan wannan matsala amma dai magana rajiya shine sabon aure na rushe shika uku ne bai rushe shika biyu kun gane magana wannan shine Allah ya samu dace fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin